Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan auni lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Asabar 21 ga watan Mayu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanun labarai. A yau Asabar wakilan Amurka da na wasu kasashe da yawa suka fice daga wani taron ministocin harkokin cinikayyar yankin Asia da Pacific da aka fara a birnin Bangkok don nuna adawarsu da mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. Shugaban Amurka Joe Biden na birnin Seoul na Koriya ta Kudu wuri na farko da ya yada zango a ziyararsa ta kwanaki shida a Koriya ta Kudu da Japan. Wasu mahara dauke da makamai sun sace wani mutum dan kasar Italiya da matarsa da ɗansu da kuma wani dan kasar Togo a kudu maso gabashin Mali. Kani labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa an yi wani babban taro a Abuja, Najeriya kan tsaro a yankin ruwan Gini. wannan ruwa da ake cewa Gulf of Guinea ruwa ne wanda ya hada kasashe guda tara a baya-bayan nan dai babu ruwa wanda ke da matsalar tsaro kama shi Za kuma a ji cewa wannan shekarar zuwa yanzu 'yan gudun hijira wajen 700 ne suka shiga jamhuriyar Nijar inda hukumomi ke cewa. su ma su yi eh, ladabi da biyayya da dokokin kasar Nijar, su yi ladabi da biyayya ga al'adunmu. Idan mun kaɗa ƙasar kamar kuma za a ji cewa ana kan wani gagarumin yaƙi da zazzabin cizon sauro a ƙasar wadda ita ce ta uku a jerin ƙasashen Afirka masu fama da cutar. Kamar kowane yammacin ranar Asabar yau ma muna tafa da shirin adawa lafiya da Babu Yakubu Makeri kan gabatar. Za kuma a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraronmu, amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Asabar wakilan Amurka da na wasu kasashe da yawa suka fice daga wani taron ministocin harkokin cinikayyar yankin Asiya da Pacific da aka fara a birnin Bangkok don nuna adawarsu da mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. Wakilai daga Canada, New Zealand, Japan da Australia sun bi sahun amurka wajen ficewa daga taron haɗin gwiwar tattalin arzikin na yankin asiya da pacific da ake kira apec a takaice abinda wasu jami'an thailand biyu da jami'an diflomasiyyar ƙasa da ƙasa su biyu suka faɗawa kamfanin dillancin labaran reuters kenan jami'an sun fice daga taron ne a daidai lokacin da wakilin rasha ke gabatar da jawabi a wajen buɗe taron na kungiyar kasashe 21 masu ƙarfin tattalin arziki a duniya na kwanaki biyu da aka fara Shugaban Amurka Joe Biden na birnin Seoul na Koriya ta Kudu wuri na farko da ya yada zango a ziyararsa ta kwanaki shida a Koriya ta Kudu da Japan, inda ya haɗu da sabon shugaban Koriyar Yoon Suk Yeol da aka rantsar kwanan nan don bayyana mahimmancin kawancen Amurka da Koriya ta Kudu da ƙoƙarin ƙulla dangantakar tattalin arziki da yankin. da ya sauka a filin jiragen saman sojan amurka na osan da ke pyeongtaek mai tazara kilomita 55 kudu da birnin seoul a jiya juma'a ba tare da bata lokaci ba biden ya kai ziyara kamfanin samsung da ke kusa wanda shine kamfanin sarrafa na'urorin kayayyakin lantarki mafi girma a duniya masana'antar kwatankwacin kamfanin samsung na dala biliyan 17 da za a gina ne a wajen birnin austin da ke jihar texas a nan amurka a jawabin da ya yi biyo bayan kai ziyara masana'antar lantarkin wadda ta baje kolin sabbin na'urorin fasahar 3 nanometer da ta kera biden ya kira kawancen amurka da koriya ta kudu wani ginshikin zaman lafiya kwanciyar hankali da wadata Shi da Yun sun yi alkawarin yin aiki tare don karfafa hanyoyin samar da na'urorin fasahar computer chip da wasu muhimman kayayyaki a halin yanzu akwai karancin na'urar a duniya wadda ake amfani da ita wajen sarrafa kayan lantarki daban-daban da ababen hawa lamarin da annobar covid-19 ta ƙara tsanantawa to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To an jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda aka yi wani babban taro a Abuja game da tsaro a yankin ruwan Gini. Hassan mai na kaina gare ka. An dai gudanar da wannan taro ne domin karfafa sha'anin tsaro a cikin ruwa. Babban Hafsa mai kula da manufofi da tsare-tsare a hedikwatar rundunar sojojin ruwan Najeriya, Riya Admiral Sa'idu Suleiman Garba ya yi karin bayani dangane da makasudin wannan taro. Na farko dai an dan jima yanzu muna samun matsalan masu fashin ruwa, wato sea pirates kenan yau wajen shekara aro-aro at least wajen shekara ashirin da wani abu kenan ana wannan abu. Nigerian Navy aka ga ya kamata a tsaida da wannan abu. Kaga kuma ba abu ne da za mu iya yi ba mu kadai saboda haka sai aka eh, haɗa gwiwa da mu da sauran kasashen da ke bakin ruwa waɗanda ke gulf of guinea muka hada kai muka fito da abin da ake kira yawunde architecture wata wanda yawunde architecture din ya ba mu dama gun da za mu iya zama gaba ɗaya mu zauna mu tattauna yadda za a yi sharing information faru kan abin da ke faruwa a teku da kuma yadda za mu sa hannu da kafa tare mu san yadda za mu yi maganin wannan abu. Ko wanne kalubale rundunar sojin rashin ruwan Najeriya ke fuskanta? Dama kalubalen muke zama mu tattauna yanzu shine da za mu yi sharing information. Wani lokaci za a ga wani zai taso daga wani kasa ya shigo ƙasanmu eh, ba tare da mun sani ba. Eh, su shigo su ajiye bindigogi su yi sata su yi mai su tafi ko kuma wani abu ma na iya faruwa a teku ba mu da labarin mai ke faruwa dama farkon magani shine a san mai ke faruwa to muka samu wannan labarin za a iya zuwa duk gudda abin da ke faruwa ana so ma jiragen ruwa da suke bin ta hanyoyin ruwan su samu platform da su ma za su iya turo information su ce gafa wani abu na faruwa don mu samu mu tura eh, saboda haka number one problem din shine information sharing yadda za a raba wannan information din in Allah ya da eh, muna gina yadda za a iya sarrafa wannan eh, labarin mai ke faruwa da kuma yadda za a tuttura zuwa kasashe babban hafsa mai kula da manufofi da tsare-tsare a hedikwatar rundunar sojoji sojojin ruwan Najeriya, Riya Admiral Sa'idu Suleiman Garba. Masana tsaro irin su Dr. Kabir Adamu da ke nazartar wannan taro Eh, sun yi tsokaci. Wannan ruwa da ake cewa Gulf of Guinea ruwa ne wanda ya hada kasashe guda tara. A baya-bayan nan dai babu ruwa wanda ke da matsalar tsaro kama shi wannan ruwa na Gulf of Guinea. An samu barayi na ruwa wanda ke sace jirage suke sace kuma wayanda ke cikin jiragen. Irin wannan tarurruka na samun haɗin kai tsakanin ƙasashe yana da amfani. Kaga rundunar sojan na ruwa na ƙasashen za su tattauna yadda matsalar suke da wayanda ke shafan yadda suke gudanar da ayyukansu. To a ƙarƙashin wannan ana sa ran ana fatar eh, dukkan gudunmuwar da suka gabatar za a samu haɗin kai na wurin kaddamar da shi matsala ce wadda ta fi ƙarfin ƙasa guda wayannan barayi na ruwa yawanci za ka ga ƙasashen waje suke fitowa kuma suna da dama na shiga ƙasashe fiye da guda ko a baya dai manyan ƙasashen duniya irin su amurka faransa da burtaniya sun sha gudanar da atisaye tare da sojojin afirka a gabar tekun gini hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria Akai da Hassan, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram ga muryar da ci gaban labaran duniya. Wasu mahara ɗauke da makamai sun sace wani mutum ɗan ƙasar Italiya da matarsa da ɗansu da kuma wani ɗan ƙasar Togo a kudu maso gabashin Mali. Abinda wani jami'in yankin da wata majiyar jami'an tsaron Mali ta faɗawa kamfanin dillancin labaran AFP kenan a jiya Juma'a. Sun ce lamarin ya faru ne da yammacin ranar Alhamis a wani wuri mai tazarar kilomita 100 daga kan iyakar ƙasar da Burkina Faso. wani yanki na yammacin afirka da ke fama da tashin hankali satar mutane don neman kudin fansa da kuma rikici da ake ɗora alhakin a kan 'yan ta'adda wani jami'in yankin kuciyala da ya nemi a sakaye sunansa ya ce wasu mutane dauke da makamai a cikin mota ne suka sace 'yan kasar ta italiya su uku da wani ɗan ƙasar togo kimanin tazarar kilomita goma daga kuciyala haka zalika wani jami'in soja da ba a bayyana sunansa ba ya tabbatar da sace mutanen ya kuma bayyana maharan a matsayin masu zafin kishin addini. Daga baya, ma'aikatar harkokin wajen Italiya ta tabbatar da sace 'yan kasar ta su uku a wata sanarwa da ta fadda. Wata babbar kotun jihar Legas a Najeriya ta yanke hukuncin kisa ta hanyar rataya a kan wani ɗan asalin ƙasar Denmark da aka samu da laifin kashe matarsa mai suna Zainab da ɗiyarsu 'yar shekara uku da rabi mai suna Petra. Shekaru hudu da suka gabata ne dai, 'yan sanda suka kama Peter Nielsen, ɗan shekara hamsin da hudu a duniya, bisa laifin kisan iyalinsa a gidansu da ke Lagos. Ga ƙarin bayani daga wakilin muryar Amurka, baban gida Jibril. a wannan shari'a da aka shafe shekaru hudu ana gudanar da shi alkalin wannan kotu balanle okeolu egele na cewa ko shakka babu kotu ta samu dan asalin kasar ta denmark da laifin kashe mai ɗakinsa da kuma ɗiyarsa ta hanyar makare su kamar dai yadda binciken 'yan sanda da kuma hujjoji ya nunar kotu ta ce binciken likita da aka yi akan gawakin waɗanda aka kashe ya nuna cewa lallai an shaƙe su kuma wanda ake zargi ɗan ƙasar denmark mai suna peter nelson shine ya aikata wannan mummuna aiki an dai ta kai ruwa rana tsakanin masu fafutukar kare 'yancin adama a najeriya na ganin cewa an zartar da hukuncin kisa akan dan kasar ta denmark mr nelson dr joy oke odumakin mai fafutukar kare haƙƙin mata a najeriya na ɗaya daga cikin ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da ta halarci zaman wannan kotu inda kuma ta bayyana jin daɗin After four years and 42 days. But the only thing that has served as a shooting ban is that justice has been served. ta ce ko shaka babu a wannan shari'a da aka shafe shekaru hudu ana gudanar da shi wannan zai zama izina ga wasu masu neman aikata irin wannan laifi kuma mun ji daɗin wannan hukunci da kotu ta zartar sau da yawa dai waɗanda ake yankewa hukuncin kisa a najeriya ba a samun damar aiwatar da wannan hukunci ganin yadda gwamnonin jihohi ke baya-baya wajen rattaba hannu wajen aiwatar da kisan a duk lokacin da alkalai suka zartar da irin waɗannan hukunci hukunci na kisa akan masu laifi don haka ake barin su su dinga zama tamkar dai wayanda aka yanke wa hukuncin daurin rai da rai a gidan fursuna yanzu dai abin jira a gani shine ko nan gaba kasar denmark za ta bugaci a musayar fursunoni tsakaninta da najeriya akan wannan dan kasar nata da aka yanke wa hukunci idan har akwai yarjejeniya tsakanin najeriya da kuma kasar denmark ta wannan fuska kenan babin jibrin murya amurka daga daga Lagos. A gaida baban gida da ya karanto mana wannan rahoton sannan kuma a gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya a daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwar rahotanninmu wannan karan jamhuriyar Nijar muka nufa. inda hukumomi suka ce 'yan gudun hijira wajen dubu 700 ne suka kwararo daga makwabtan kasashe a wannan shekarar kuma za su ci gaba da kula da su bisa sharaɗin kiyaye dokoki da kuma al'adun ƙasar duk kuwa da cewa akwai alamun za su ci gaba da ƙaruwa saboda yawan tashe-tashen hankula da ake fama da su a makwabtan ƙasashen hamid mahmud gare ka a yayin taron ganawa tsakanin hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyoyin agaji da mawakila al'umma ta bayyana hakan hukumar ta ce sabbin 'yan gudun hijira fiye da dubu ɗari bakwai ne suka isa nijar a tsakanin watan februari zuwa yanzu sakamakon tashin hankalin da suka tsere ma kasashen mali najeriya da kuma burkina faso hukumar na fargabar cewa za a rika samun kwararar mutane akai-akai zuwa nijar muddin aka ci gaba da fuskantar matsalolin tsaro a kasashen da ke kewaye da nijar Emmanuel Bukai jami'a a hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar yankin Duniya a Nijar. An fuskanci kwararar mutanen da ke tserewa su domin isowa Nijar. Hakan na da nasaba da tashe-tashen hankulan da ake gani a Mali, Najeriya da kuma Burkina Faso. Sabbin bakin da suka tserewa kasar Mali na tserewa faɗan da ake yi tsakanin ISIS da ke yankin Sahara da kuma 'yan tawayen kungiyar MSA. 'Yan gudun hijirar Najeriya kuwa na tserewa karuwar hare-haren da 'yan bidiga ke yi a arewacin ƙasa. kasar yayin da kuma 'yan gudun hijira daga burkina faso suka tsere daga ƙasar saboda ƙaruwar rashin tsaro kawo yanzu mutane fiye da dubu ɗari bakwai ne aka tabbatar da sun shiga nijar kuma mafi su sun fito ne daga ƙasar mali da najeriya sai dai akwai wasu daga cikin 'yan gudun hijirar da ke sha'awar komawa a su bayan kura ta lafa amma ana samun waɗanda karan kansu suke koma su ko da yake adadin bai takara ya karya ba yanzu haka muna nan muna aiki tare da gwamnatin nijar don neman hanyoyin inganta yanayin rayuwar bakin. a wani mataki na kwantar musu da hankula hukumar ta ɗauki matakan kulawa da su a cewar muhammad nur shugaban ofishin hukumar reshen jihar agadez ganin yadda ake samun karuwar 'yan gudun hijira a Nijar ya sa mai martaba sarkin Abzin Umar Ibrahim Umaru yin kira ga al'umma domin ba da haɗin kai. Muna tare da wasu 'yan uwanmu eh, na ƙasashen waje wanda suke nema daga nan Nijar samu hanya saboda daɗin zama na da suka yi a ƙasar mu nan suke nema Nijar ta ba su eh, dama kuma su zama samu faka a nan ƙasar mu. Muna kai eh, godiyar mu ga al'umma domin juriya da suka yi amma muna nema gare su da su ƙara hankuri domin wannan mutanen kamun Allah ya ba su ikon ta yi da suka ta yi mu kara juyowa mu zauna tare da su cikin kwanciyar hankali cikin zaman lafiya cikin lumana su ma su yi eh, ladabi da biyayya da dokokin ƙasar Nijar su yi ladabi da biyayya ga al'adunmu. Hamid Mahmud murya Amerika daga Agadas Jamhuriyar Nijar. A gaida Hamid, to yanzu kuma bari mu kaɗa kamaru ta uku a jerin ƙasashen da ke fama da zazzabin cizon sauro a faɗin Afirka. mu ji inda aka kwana a yakin da ake yi a wato kan wannan mugunyar cutar muhammadu rabi'u gare ka duban yadda zazzabin cizon sauro ya zama annoba ne makasudin da ma'aikatan kiwon lafiya da haɗin kan hukuman kiwon lafiya na duniya ta fara kamfe domin magance cutar da ta ƙici ta ƙicinyewa. kasar Kamaru ta kasance cikin jerin kasashe sha biyar masu kalubalantar matsalar zazzabi Ita ce kuma bugu da ƙari mai zuwa a rukuni na uku na ƙasashen Afirka da cutar ta sa a gaba. Masu nazari a kan tsarin kiwon lafiya na nunin cewa cikin asibitai kashi ishirin cikin ɗari na rasa rayuwansu ne a sakamakon cutar zazzabin cizon sauro. Jami'ar ma'aikatan ta fayyace dalilan ɗaukan matakin. Makasudin kasance mu dai anan shine tattaunawa da 'yan jaridu da kuma shugabannin gidajen rediyo domin tsarawa da kuma shimfiɗa hikimomi waɗanda za su taimaka mana mu yaƙi wannan cutar. Mata masu juna biyu ƙananan yara su ne waɗanda cutar ta fi illatawa a saboda ƙarancin cibiyoyin kiwon lafiya rashin ingancancen horo da masu aiki cikin asibitan ba su samu da kuma sama da faɗi da jami'ai masu kula da mata masu juna biyu ke yi malam ibrahim ya ƙara da cewa na farko dai matsalar da ake da shi bayan an jan kidaya duka mutanen mabukata da duka abin da dama ana so a yaki ne da cizon sauro wannan babban ciwo da yake kashe mana yara yake kashe yara da masu ciki masu fashin baki gani suke yi cewa idan ana burin samun nasara ya zama tilas 'yan jaridu su ba da gudunmawansu gwamnati ta ɗauki nauyin bai ma yara masu shekaru shida kula a dalilin haka ne ministan kiwon lafiya dr manauda malashi ya sanar da al'umma cewa zai ɗauki ma'aikatan kiwon lafiya a sakamakon jarrabawa da za ta gabata a watan takwas mai zuwa domin mai giɓin a kuma ba su horo da ya dace muhammadu rabiu ɗanba muryar amurka daga nan ga cibiyar adamawan kamaru a gaida muhammadu yanzu kuma ga shirinmu na gaba a tafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. a yau shirin a dawo lafiya zai shiga jamhuriyar Nijar ne inda direbobin manyan motoci ke fama da yawan hatsira da ke kai ga samun munanan raunuka da rasa rayuka da ma asarar dukiyoyi sakamakon matsalolin lalacewar hanya da yin lodi fiye da kima da tukin ganganci da shaye-shaye kamar yadda za a ji a hira da wakilinmu haruna mamman bako ya yi da isyaku bala magatakardar kungiyar direbobin manyan motoci na birnin kwanni kana magatakardar kungiyar direbobin manyan motoci na afirka ta yamma Ga dai yadda hirar tasu ta fara. Sunana isiya kubala kuma shugaban direbobi na nawan ga yanki na wani jihar Kwanni, cikin jihar Tawa, garin Kwanni. Shugaban direbobi na West Africa kenan. Shi na muke ce ma Ikarawo. Union de Conducteurs West Africa kenan direbobi na rungin afirka ta yamma da nina a shugaban su nan ya wanga yanki na yanki dai abin da ya kama daga tsarnawa ya kama yankin haɗin bakin da ki da kai ɗan katsari inda dai yankin tawo da shi Ni na a shugabansu da wasu matsaloli da ke kan wawa wannan na wanga yanki nawa yana da labarin shi ana tuntuɓa ta bisa gare shi don a samu a warware don a samu a warware matsalolin da ake ciki to tambayar da zamu maka ta farko mun san Eh, musamman matahiya direbobi na fuskantar matsaloli da dama a cikin nasu aiki na tahiya shin muna musan waɗanne matsaloli ne direbobin ku ke fuskanta waɗanda suna kamo su sanadi hatsurtsura da dama a cikin ayyukansu na tahiya ito eh alhamdulillah waga tambaya da kai mini tambaya ce mai mahimmanci wadda ba zan iya ce maka koyi ba sai in baka hasken abubuwan da ke iya kawo mana matsaloli suna kawo mana cikas bisa kan waga hanya na kan farko farko dai babban cikas ita ce zuwa ga direba da motar tamu shine hanya a dan ka ɗauki ƙaramin misali allah ya mana tsari bisa waga hanya abin da ya kama daga nan har dogon duci kowa ya san ana nan ana yin ta kuma kowa ya ga matsalolin da ake fuskanta miye matsalolin da ake fuskanta ana yawan faduwan motoci to babban abin da ke kawo muna cikas cikin lalura wannan na yawan faduwan motoci da wasu abubuwa an san shi abin da allah ya rubuta ma bawa ba zai kuskunta siyasa bawa ba amma babban abin na wanda ya cancanta mu daga mu iya kiyayewa shine mu iya kiyaye gaugawa domin kasan an ce gaugawa tana tare da aikin shetan na farko sannan na biyu in ana hayya ana yin lalan deviation kaga yanzu ban ma shiga damuna ba amma allah ɗaya ya san iyaka dukiyoyin da aka yi hasara da wani hayya motocin da muka yi a registry suna da yawa waɗanda suka da waduwa ya kawo wannan abu na ɗaya ga gauga direbobi na biyu ga deviation eh, tun da ake yi batta da kyawu wani wuri kasa ce kawai ake zuma ba a daɗe ta ba in mota ta shiga babba wurin zurma za shi da ta kasan gada sai ta kwaɗi in akwai wani abu nan kusa gari ta bisa gari shi za ta yi kenan kaga masu aikin nan na deviation ya cancanta su tsaya su yi deviation tsakani da allah shi an babban abin da ya cancanta su ware za ka gani kuma deviation kin da ake yi ba da yanzu da aka fara buɗa ba da an kai min deviation da nan hajjaya duk duniya babu inda an kai min deviation ke da tafkin 30 km tsawon deviation bai wuce 15 km iya ya tsanani sai a bar a da leken zuwa an cana a koma a ɗauki wasu kins to amma abin da ya kawo mana babban haɗari ba an ɗauki deviation ta 60 km yanzu da ba duk inda ka ga deviation 60 km ƙara a ce min yi ta yadda 100 km bisa gudawa sosan kilometer suna daddake ɗa namiji sai ka gaji in gajiya ta shigo haɗa gibe da waya kenan na farko dai abin da zai kira da direbobi yan uwana da mu rage gaugawa cikin lalurorinmu in mutum ya gaji bai iya tsayawa an gaji eh, abin da an ka gaji to wani iya gare ka shi an ga aiki ba kari na ga tare ta ba Allah na tsaye da mu muna ta ba ka gani a dodo mu mota irin eh, wanga kaya da ka gani a ce mutum guda na yan ka be shi wani yaro dan karami ko wani babban latijo ba ma na ba ka a ta da wannan abubuwa kenan Allah na ka kare mu da fasaha da ya samu na domin shi ne sa fasaha to kuma sannan Allah ya muna bayanin cewa da kalmusa gauga da duka irin al'amuran mu da muke duniya To madalla a nan ne kuma za mu da aya har sai sabon mako idan Allah ya kai mu mu ci gaba da wannan tattaunawar. Yanzu a madadin bakun namu Isiyaku Bala magatakardar kungiyar direbobin manyan motoci na birnin Kwanni da wakilin Haruna Mamman Bako da ma ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shirin. Baba ya ku makiri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. Ta gaida Baba Yakubu Makeri ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Usman Shitu Mahuta a jihar Katsinan, Najeriya. ya ce ya Allah ka kawo mana sauƙi da daidaiton al'amura a ƙasar mu Najeriya da ma sauran ƙasashen Afirka baki ɗaya. wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi ba daidai ba ne gwamnatin jihar lagos ta haramta yin a a jihar idan aka yi la'akari da yadda dubban dubatar matasa ke dogaro da a wajen samun abin sawa a bakin salati saƙo daga babba haruna bajuga da ahmad ladan girkau shi kuma sani muhammad chindo unguwar karofan madaki a jihar bauchi a tarayyar najeriya cewa ya yi assalamu alaikum voa hausa Hakika sauya sheka da 'yan siyasanmu masu neman mulki ido a rufe ke yi a kasar mu Najeriya babban abin takaici ne domin a gaskiya sauya sheka daga wannan jam'iyya zuwa waccan da suke yi suna yi ne domin biyan bukatun kansu ba na al'umma ba. ina kira ga 'yan uwana 'yan najeriya da mai karatan karatun ta natsu wajen ganin mun zaɓi nagartattun mutane a zaɓe mai karatowa wato zaben shekarar 2023 daga ƙarshe nake addu'a allah ya ba mu shugabanni masu ƙaunar mu ba waɗanda muke ƙauna ba amin sun amen wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce ta ce assalamu alaikum voa hausa hakika ya kamata delegates na jam'iyyu su sani fa su wakilan al'umma ne Don haka ya kamata su yi ƙoƙarin zaɓar 'yan takara na gari masu kishin ƙasa da kuma al'umma ko da kuwa ba sa ba su kotaro. Domin hakan shine zai sauke nauyin wakilcin da aka ɗora musu ba wai fifita buƙatar aljihunsu ya yi nauyi ba. Daga ƙarshe muke addu'ar Allah ya ba mu shugabanni na gari. Sako daga Aminu Adamu Malamadori da Umar Baban Yayan Sabon Gida da Comrade Hassan Hamza Silatan Karkar a jihar Jigawa. Wasiƙa ta gaba ma ta haɗin gwiwa ce. Ta ce shawarar tayar da wasu garuruwa uku da ke kan hanyar Abuja zuwa Kaduna da gwamna 'yan rufa yi, sam hakan ba shine mafita ba. Illa dai su shugabanni su ji tsoron Allah su tsaya da gaske don samawa al'umma su tsaro. Sako daga salamata Haruna Daba da anti matar babba Haruna Bajoga. a gaishe ki da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an manfa a takaice. A yau Asabar wakilan Amurka da na wasu ƙasashe da yawa suka fice daga wani taron ministocin harkokin cinikayya na yankin Asiya da Pacific da aka fara a birnin Bangkok don nuna adawarsu da mamayar da Rasha ke yi wa Ukraine. wakilai daga Canada, New Zealand, Japan da Australia sun bi sahun Amurka wajen ficewa daga taron haɗin gwiwar tattalin arzikin na yankin Asiya da Pacific da ake kira APEC a takaice. Abinda wasu jami'an Thailand biyu da jami'an diflomasiyyar ƙasa da ƙasa guda biyu suka faɗawa kamfanin dillancin labaran Reuters kenan. Shugaban Amurka Joe Biden na birnin Seoul na Koriya ta Kudu wuri na farko da ya yada zango a ziyararsa ta kwanaki shida a Koriya ta Kudu da Japan, inda ya haɗu da sabon shugaban Koriyar Yoon Suk Yeol da aka rantsar kwanan nan don bayyana mahimmancin kawancen Amurka da Koriya ta Kudu da ƙoƙarin ƙulla dangantakar tattalin arziki da yankin. da ya sauka a filin jiragen saman sojan amurka na osan da ke Pyongyang mai tazara kilomita 55 kudu da birnin seoul a jiya juma'a ba tare da bata lokaci ba biden ya kai ziyara kamfanin samsung da ke kusa wanda shine kamfanin sarrafa na'urorin kayayyakin lantarki mafi girma a duniya masana'antar kwatankwacin kamfanin samsung na dala biliyan 17 da za a gina ne a wajen birnin austin da ke jihar texas a nan amurka To masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda kuma ya yi daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu dauke da wani sabon shirin ciki har da amsoshin tambayoyinku kamar yadda mukan gabatar a kowace ranar Asabar. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta ya gabatar da shirin da shi kuma Hailu Haile wanda shi kuma ya haɗa shirin da kuma injiniyar mu ta yanzu zainab ni ibrahim kalamasi garba ke muku fatan alheri wasalam sai allah ya kai mu